'Yar shekara 21 Rahilatu Mamudu wata matashiya ce 'yar Nijar ɗalibar jami'a a sashen sadarwa nan yame. Banda karatun da take tana jagorantar wata 'yar ƙaramar masana'anta da ke gudanar da fusa'an aikin hannu tare da aminiyarta wace suka haɗa gwiwa tana aikin sarrafa zanen Afirka da take tsarawa ta ƙawatar da shi kan kayayyaki iri-iri kamar ƙaramin littafin rubutun bayan bayanai alaban riko ga hannu da sauransu. Muna kirkira takalman fata, littattafan rubutu da wasu abubuwa da dama. Muna amfani da kayanmu ne na nan gida wajen aiki. Muna kokari ne ta hanyar wannan aikin mu tallata al'adar Afirka. Mun muka koyar da kanmu ta kallon yadda ake yi ta shafin YouTube. Ta haka muna iya yi da kanmu. Dan ni na jima da nake sha'awar aikin hannu da na haɗu da wannan abokiyar tawa sai na ce mata dami ba za mu kirkira wani kamfani ba da za mu yi irin wannan aikin. Ba mu samu wani ba da horo ba na musamman musamman a cikin ayyukan fata. Rahila ta yi fice bisa sha'awarta kan dijital wata sha'awa da ta bunƙasa tun shigarta ta farko a yanar gizo kuma take ƙoƙarin isarwa ga matasan da ke kewayenta. Muna da kuma wani bangare da muke son haɓaka dijital inda muke rubutu zane wa yara don saka musu sha'awar dijital. Rubutun zanen farko da muka rubuta sama makamashin hasken rana ne wata yarinya ce da ƙauyensu babu lantarki sai ta ƙirƙira wata hitilla da ke amfani da makamashin hasken rana sai ta koyar da abokananta da suka mara mata baya abubuwa kamar haka su ne muke shirin rubutawa A gamin gambizar ayyukanta na masana'anta Rahilatu tana sa hannu sosai cikin ƙungiyoyin matasa ta yarda da cewar wannan mabiyar ba ta rasa wahaloli musamman ma kasancewarta matashiya ya marce ta ce tana taka tsantsan ga ƙetare duk wani shinge kuma ta yanda za a ji muryarta.